a Washington DC. mu barkamu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari auna. duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi da fasaha. Inda a yau ma goma ga watan Satumba na shekarar 2019 za mu ci gaba da magana ne akan harshen Hausa. tsuntsu kamata ne da shi ya yi kuka ya irin na kaka nasa can mai nisa ba mu yi ba sai mu tun bangaro ko buris ungulu ta taka kashi amma an ci zarafin harshen kai ma ka ci zarafin shi kafin wani ya zo ya ci. zara muna tafe da ƙarin bayani kin san a makon da ya gabata ne muka fara taɓo wannan maudu'in kwarai kuwa bayan da wakilin sashen hausa ya halarci taron bikin ranar hausawa inda ya jiyo mana ta bakin mahalarta taron da ma waɗanda suka gudanar da taron a yau za mu je daga dr asiya malam nafi'u wacce take cikin waɗanda suka yi jawabi a wannan taron Idan kuma lokaci ya ba mu dama za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa wato plus ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Har ila yau za mu ɗan tuna baya da karin magana da ma kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Sai ku biyo mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. yau masu sauraro bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook a satin da ya gabata. A, a wannan satin inda muka tambaye ku cewa menene ya fi burge ku a cikin al'adun gargajiya da kuke so ku ga an raya ga kuma yadda kuka amsa mana. kasar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Umar Adamu katago inda shi ya ce tashe da langa wasu wasanni ne da suka shahara sosai a kasar Hausa kuma yana daga cikin wasanni da suke birge ni ainin. To sai amsar Yusuf Liman Sansan shi kuma ce waye salam yau da gobe. Ni ina so na ga malam bahaushe a kayan gargajiya kamar shakwara da jamfa da hula. shi kuma prince samu cewa ya yi yau da gobe ni abin da yake burge ni da al'adunmu na gargajiya shine tatsuniya amma kash a yanzu kam samsam wasu 'ya'yan namu ba su san da shi ba domin intanet da talabijin ya sa amince da al'adun gargajiya To shi kuma Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe a Najeriya cewa ni dai a ganina a cikin al'adun gargajiya babu na yarwa don haka ana buƙatar ko ina so na ga an raya su duka domin kuwa kowa ya bar gida gida ya bar shi to shi kuma ma'azu isa findigi. Findiga Allah sa na faɗi sunanka daidai daga jihar Gombe cewa yayi yi Assalam filin yau da gobe da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya gaskiya a kaf cikin al'adun gargajiya abun wanda na fi so a raya su kamar tashe da, da ake yi a cikin azumin Ramadan da langa da kuma kokuwa ku tashi lafiya yau da gobe na gode. To shi kuma 'yan dakan das Allah ya sa na faɗa daidai cewa suka yi yau da gobe to lallai cikin al'adunmu da muke son ganin an raya babu kamar yadda magidanta ke fitowa kofar gida da abinci ana ci tare sai kuma wasannin gargajiya irin na dandali. Lallai kam zara wannan abu ne ina ga da an daina yi ba a gani haka sosai. An rage yi gaskiya. An rage an rage. To shi kuma Adam Tela Gurum Hausawa daga Jos cewa yayi ina so na ga an raya waƙoƙi irin na Hausa waɗanda za su raya harshen Hausa da wasanni irin su langa tashe lokacin azumi dambe sai kuma sana'o'i kamar su jima kira saƙa wanzanci da dai sauransu abinci kuma dambu dan wake tuwo miyan kuka brabisko namu na bare-bare <laughs> haka ne to shi kuma ahmad yarima daga jos a nigeria cewa yi lallai al'adar da nake so ga an raya ta kuma take burge ni babu kamar tufafin da muke sawa a arewacin najeriya nema wannan kan yana burge ni haka ne ya inda ya ce musamman na hausa fulani kaga yaro ya sha babban riga da hula wannan abin yana burge shi mm. To shi kuma Adamu Habu Umar Inyanga daga Jigawa cewa ya yi, Salam yau da gobe, ni a nawa ra'ayi, babban abin da ya fi cikin al'adu na Hausa shine hawan sallah da sarakunanmu na ƙasar Hausa ke yi a lokutan bukukuwan sallah kamar ƙaramin sallah da ma babban sallah. To shi kuma eh, Lurwano Ibrahim London Wabba cewa yi abu na farko da ya kamata a raya ne bunƙasa harshen na asali da kuma koya wa yara tarbiyya mai kyau kamar yadda al'ada ta nuna. shi kuma abdulrahman aliyu balkore cewa ya yi hakika ina matukar son ganin an raya dukkanin al'adun malam bahaushe waɗanda ba su ci karo da addini na islama ba To sai amsar abubakar kawo girgir shi kuma ciyaye babban abin da ya fi birge shi a cikin al'ada kuma yake son ya ga an raya su ne wasan langa da sukuwar dawakai da dambe da waƙe-waƙen hausa da za su inganta harshen hausa da kiɗan gwauro sai kuma sana'o'in gargajiya kamar ƙira jima saƙa da dai sauransu. To amsar mu ta ƙarshe kuma a yau ta fito daga wurin Lawal S Zazzau inda ya ce Assalam yau da gobe. Hakika abin da ya fi birge ni a al'adun gargajiya kuma nake so a ci gaba ko kuma a dawo da ita shine wasan dandali da ake yi wanda yawancin matasa 'yan ƙasa da shekaru ashirin ba su sani ba. To mun gode. Madalla. Masu sauraro yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen Hausa a Kano Mahmud Ibrahim Kwari inda ya tuntubi ɗaya daga cikin waɗanda suka yi jawabi a taron. Dan ke daɗe cikakken sunan. sunana asiya malam nafi'u ga shi an yi wannan taro kuma kin gabatar da makala kin faɗi abubuwa da yawa amma a takaice a dunkule zan so mu bi sassan maganganun da kika yi ko wanda yake danyi mana wato sharhi akai ah, me ta kunsa ne ita wannan makala take gaba ɗaya makala so take ta zaburar da hausawa kansu san darajar harshensu na hausa da kuma kimarsu a matsayin su na hausawa a idan duniya sannan bangare na biyu na mukalar ya nemo ko ya lalubo ko ya nemo kalubalen da hausawa suke fuskanta a yau ba sai jiya ba sannan a gefe guda ya yi kokarin yin hasashen wasu hanyoyi za mu bi don mu ga magance waɗannan matsaloli wannan shine To watakila uh, rukuni na farko na makalar za mu soki mana shi a kansa. Mm, muna magana ne akan ta yadda bahaushe ya sha gulatun bangaro da harshensa baya kimanta shi baya daraja shi ba ma ya jin kishin shi a matsayin shi na bahaushe. Hasali ma a cikin taro yana kunyar ya nuna shi bahaushe ne bayan duk kabilun duniya ba sa kunyar su nuna su wannan yare shine yarensu domin dai ba ma la'akari da abin da fasihi a kila yake akila ali yake cewa tsuntsu kamata ne da shi yayi kuka ya irin na kaka nasa can mai nisa ba mu yi ba sai mu shagulantin bangaro ko buris ungulu ta taka kashi amma an ci zarafin harshen kai ma ka ci zarafin shi kafin wani ya zo ya ci wannan shine abin da muka tattauna da yan uwa domin kowa ya gane cewa akwai laifin shi to amma ta ina wannan matsala ta samu tushe matsalar ta samo ai wato matsalar ta samo ne tun lokacin da turawa suka ce mun bar ku lafiya kaga yan boko na farko sun yi iyayen su sun wa harshen hausa gata iya gata suka tafi suka bar mu sannan masu bi musu suka zo daga karshe mu yanzu da muke ciki da waɗanda suka tafi baya da zamananci ya shawo kan mu ga baki ɗaya sai muka sukurkuce muka yi watsi da harshe adabin al'adun hausawa mun kasa gane kan cewa ko da misali me muka zama a rayuwa har harshen ka shine abin tunkahon ka wannan shine to amma za a iya cewa ɗaiɗaikun mutane ne ya zama cewa sun yi watsi da wannan harshe nasu ko kuma a hukumance ne mahukunta ba sa ɗaukar matakin da ya kamata na a tabbatar da bunƙasar harshen kaga ungulu kaga duk tsuntsu yana cin kashi na ungulu ne da ya fito ma'ana na shi kan shi karan shi a matsayin bahaushe shi ya fito amma kaga gwamnatocinmu na mutanenmu a matsayinsu na hausawa suna da laifi sarakunanmu a matsayinsu na gargajiya 'yan hausawa suna da laifi ka fahimta sannan shi bahaushen a karan kansa duk ta inda ka taho zaka ga kowa yana da laifin shi wannan shi ne ma makasudi na taron wannan taro cewa ka zo na zo ta zo ya zo mu haɗu mu san matsalar mu don kowa ya fara gyara ta tun daga cikin gidan shi akwai wani bangare da na ji kin yi magana a kansa kin kuma yi magana mai tsawo abin da ya shafi fassara da harshen hausa madalla allah to kaga fassare-fassaren nan mun yi magana akan fassara littattafai daga ragowar ya yaruka zuwa harshen hausa bayan mutum ya yi harshe da nashi na karan kanshi ko turanci ko faransanci ko wani yaren bahaushe haka kawai yana kwanci a ɗakin shi haka siddaran wanda yake beje ya karanta ita fa fassara baya mata hawan kawara babu yadda za a yi wanda bai je ya karanta ba ya durkusa a gaban malami ya gaya masa fari da bakinta ya gaya masa ciki da wajenta ya iya daukan littafi ya fassara ko kuma a kawo masa talla ya yi shi gangariyar talla ba tare da ya je ya nemi wanda zai dora shi aka ba kaman gadan harshe baya ba wa mutum damar ya fassarawa zuwa wani harshe zai yi amma dai sai mu ce da dan dama dama kibiya a ido neman masani a harkar yana da muhimmanci shi ya sa ka gana fi ba da karfi kan cewa mafita mu yi ilimi mu yi karatu mu tura yaran mu yi kamar muna yi tusa da bacci da tusa mu yi kamar muna yi shine magana to amma me za ki ce ko kuma me kuka nazarta game da yadda watakila kafofi na labarai suke fassare-fassare da harshen hausa galibi daga harshen ingilishi ko na faransanci eh a to ai abin yabawa ne domin ka gane yunkuri na farko shine ai an kula in ba a kula kashi ba ai ba san ma yana doyi ba ai amma fassara zuwa harshen na kai abin yawa waya ne amma abin da muke so a gane shine a daine wa al'amarin hawan kawara wanda duk yake harkar fassara ya taka tsantsan wajen fassara tana da bukatar taka tsantsan ko da kana bahaushe ka nan nannaga ka nan nannaga sannan ka nemi wanda ya karanci abun ya ƙara nannaga maka yau da gobe shikenan sai ka kware kai ma ka gaya abokin aikinka wato an bibi ka'idoji kenan an bibi ka'idoji wannan shine magana abin da muke magana a kai kenan batun nan na koyo da kuma koyar da harshen hausa ina jikin yi magana a matakai guda biyu na farko daga watakila iyaye zuwa 'ya'ya sannan kuma eh, mataki na gaba daga malami a makarantu kenan zuwa ɗalibai misali me kuka kula da shi gizo ke saka ana mm. ai inda gizo yake sakar malam wato tun daga dan yaron ka yana cikin yana jinjiri yana zanin goyo daga nan kake sakin hannun tafiya ma'ana da ya taso ka kai shi makaranta ya fara magana to misali ba ka nuna masa cewa shi bahaushe ne yana da harshe mai inganci mai daraja mai kima can ka kai shi makaranta ko ana koya masa yaruka daban-daban nan kuma idan ka zo hausa bayan ka yi masa tilawar abin da aka koya masa kuma koya masa taka hausar ko da kullun kalma ɗaya ce wai ita Hausar nan ana koyanta ne da harshe ko kuma eh, tana eh, wasu abubuwa suna kallafa da ita waɗanda za su shige wanda ake koyawa misali ta fuskar eh, al'ada da kuma motsin ko rayuwa da kullum kaga ka sake dawo da tambayar duk magana ce ta ilimi ko kana bahaushe gangariya yi kokari ka kai ɗanka makaranta yi ilimi nan gida kanai kana cusa a masa aƙida da ɗabi'u da al'adu cewa su ya gada can kuma ana nuna masa wasu sai ya haɗa guda biyu sai kaga yayi wayewa gangariyar wayewa can ga boko tsantsa nan kuma bai sau harshe adabi da al'adarsa ba. to amma kuma gashi ma yanzu a hukumance ana cewa ma an mayar da nazarin harshen hausa a mu na sakandare ma sai ka zaɓa wato sai kayan niyya. to kuma ba shine makasudin irin wannan tarurrukan ba ai shi ya sa muka fara irin wannan tarurrukan don mu sani cewa waɗanda duk suka yi wannan tamkar daɓawa kai wuka ne sai ka gama duk abin da kake sai ka shafa ka gaba ka da naka harshen shin wai me yasa ake kimanta mu a darajar mu wannan fa harshen hausan ne da babu shi kai waye ba komai bane mu ba kowa bane wannan hausar da Allah ya kallafa ta ya sa mata daraja to kuma sai kuma mu zo kawai su mu kora shafawa wannan shine magana me nazarin ku ya nuna game da shigar al'adun hausawa wannan taɓarɓarewa ta shafe ta ko kuma a ita tana nan daram a tun yaushe ma wannan ai ba masu an wannan baja kare ya mutu a saura wannan baja ai tuni tun yaushe ma 'ya'yanmu suka kama wuri zauna a harkokin shiga ta al'ada da ba tamu ba wanda kaga mun dazancen mu da kullun kana dora masa tilawar abu daya dangane da harshe adabi da al'adun shi a gida ba zai maka wannan shigar ba ba zai ma sha'awar ta ba ko yayi zai yi ne a badangarci a matsayin shi na matashi rai dangin gora ne ban iska yake so zai yi amma ba zai dauke ta a matsayin ita ce harka ta rayuwar shi ba dimin da'ima to amma kamar farfesa ta manta a baya ta ce wai matsalar ta samo tushe ne tun lokacin da tura suka ce mu kwana lafiya eh. don haka daga lokacin da suka faɗa yanzu zuwa yanzu da nake magana da ke zance kike magana don shekara 60 don haka iyayen ma da kike so su koya 'ya'yan su ma tun sannan ke da aka haife su ba a koya musu ba ba haka ake nufi ba abin da ake nufi shine idan ka tuna sanda turawa suka yi mana bankwana na gaya maka na ce yan boko na farko sun yi kamar nai su malam abubakar tafawa balewa su sa ahmadu bello su su sardauna da maka duk wayannan da kake ganin su hausawa ne zallan su zunzurutun su kuma babu wani abu da zaka ce a rayuwa ba su samu ba duk inda karan mutum ya kai tseko a rayuwa sun kai to su ya aka suka kai labari da kuma rashin hausa da kuma ga kuma hausa kuma suna hausawa ga kuma rigar hausawa ga harshen da naɗinsu da komai wannan shine abin tambaya saboda haka ka ce wai ba za ka fito da kai a matsayinka na ka na bahaushe ba gaskiya ba magana ba ce tun da ba za a kai labari ba da waɗancan magabatan wanda har yanzu duniya ta shaida mutane ne da ba su kai ba wai to wai me mafita yanzu ya za a gyara tun da kin ce taron nan na tayani mu gyara ne madalla Allah mafita shine ka gane cewa a matsayin ka na bahaushe mutum daya ko ke a ki na bahaushiya mace daya ke sai ke kadai in kika bada gudunmuwar ki kin yi abin da kika yi wancan ya bada gudunmuwar shi yayi abin da aka yi kan a ci laraba sai ka ga mun haɗe a matattara ɗaya ba magana ce ta gaggawa ko yanzu yanzu ba ka san ita barna ita ce rana ɗaya amma gyara sai sanda kuma ake yi a hankali a hankali amma dai idan mun sa a zuciyarmu cewa muna da sakaci muna da lalaci a harkokinmu to za mu gyara da yardar Allah ya za a yi da baki masu sha'awar harshen Hausa to kaga inda gizo yake sakar ko kai kana shagulantun bangaro da al'amuran harshen haukansa da al'adunka da komai kuma ga wani shi can wato burge shi kake yanzu wannan bai isa mu darasi ba bai isa mu zauna mu ce ina gizo yake saka ba mu gyara saboda ma da kawai wa'ancan su mana dariya wannan shine magana ma'ana eh, hausa ta yadda a bude kofa ba koyi ai baka sani ba ai tasirin baki bunƙasar harshe ce kai kana zaton in a ce shi shi kadai harshen hausa a karan kansa yanzu daga sanda aka haife shi a duniya in shi kadai ne ana tuni sai labari a'a kutsowar al'umma iri-iri da yarika iri-iri shine fa suke tafiyar da shi na yi sha'awar harshen hausa na shigo na yi bincike a kanta ka kara min karfi na shigo na yi kaza na sai kaza na sai kaza ƙasa hausa ka kara mini tattalin arziki na zo na gina kaza na ka kara mini ma'aikata da rashin aikin yi ka daɗa rage mini wahala saboda haka shigowar baki muna maraba da su wannan shine dalilin da yasa muke cewa a jajirce bahaushe ya iya biya allansa domin wa'ancan baki kar a baza masu sha'awar mu ita ce ta sa har yau suke bibiyar mu rike al'ada ku babu ta wata ta ce music ni kwana kalle ta kamar ta hausa wajen diresin nata ta guji hausa madalla a gaishe da alijita da wannan waka tashi har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma bari mu koma ga mahmud domin tuna baya inda ya jiyo mana wasu bayanai na karin magana sai ka so na karshe ka ce akwai rukuni na gargajiya eh rukuni irin wannan na gargajiya za ka ga an ce me ka gani wanda ya ji wannan ya san kukan akuya ne hmm. to an ce ta gaida sarkin fawa kaga bata jiba kenan hisa ta ce me ka ko aka ce akuya ta gaida sarkin fawa kama ka san ba za ta yi ba gaisuwar sannan kuma akwai wanda ake cewa haushin bakin kare hmm. baya hana kura shiga gari komai duhun garin in ta shiga ta fito da shi kaga dai karen baki ne hmm. kuma ya haushi kuma garin da duhu to idan kura ta shiga ta lalubo shi sannan kuma akwai wanda ake amfani da shi a tsakanin mu'amala ta auratayya ta gargajiyar hmm. za a ce ba fa zan sai da akuya ta da tana ci min danga ba me eh ba za ka aurar da ya ba kuma daga baya ka zo kana ciyar da ita da mijin tunda ba shi da yadda zai rike yasa ake cewa a yi bincike ko kuma wasu ka zo ka ce da dalili fa mai gida ya gode ya kwarto ta zo an kama kwarto duk mutane an taru ko ya san irin farin jini na bakin jini na kwarto to amma mai gidan yana zuwa ce madalla madalla madalla to kenan jama'a kowa ya tafi kai ku sake shi ya tafiyarsa to ka san ku da dalili domin in ba dalili me yasa da ya gan shi ya kyale ko ya ce da jama'a a kyale kuma irin wannan idan za ka yi amfani da shi a mu'amalar mutane watan idan abin da ya sa kenan kaga a baya aka tabbatar da sarautun gargajiya ko lokacin zuwan turawa to shine ake cewa da dalili mai gida ko da ko da suka zo sun san da mu sun samu hausa fulani da sitarasu kuma suka ban mu a kan wannan abin me yasa ai da dalili sun tar da mu da ilimin mu kaga yawanci can da ba su da ilimin a yanzu a kan tsarinsa suke mu duk inda aka juya aka juyo akwai sofanan addini da tarbiyya ta addini da mu'amalar mu. akwai tsarin mulkin dama akwai tsarin mulkin dama hmm. ka gani kaga za akwai wanda ake cewa dau da dau maye ya auri mai ba kaga ba ba wanda za ba wanda fada ba komai dau da dau ne eh, shi kuma irin wannan a mu'amalar ku da ake ta mu'amalar gargajiyar da ake da sauransu idan an nusar da kai akan bari abu kaza ka ki in ka ɗebo warkin daidai da maraka sai a ce ɗau da ɗau ma ya auri mai ya kaga ba wanda zai maka jaji sai wanda ya ga dama zai wahal da harshen sa sai ce maka sannu akwai kuma wanda ake cewa kowa kaga ya sha mari yayi wa to gardama kama ya a yanzu ba muna zaune ni da kai ba mm. kana zuwa ka zo ka samu aminu e abu ta kazanka abu ta kazanka na ce to amma kana faɗa min na ce a kai ma abu ta kazanka tunda in ka zabga min mari ai to na yau gardama amma in kana faɗa fa kaga ba ba zan sha mari ba ka gani mm. sannan kuma akwai wanda a mu'amala ta gargajiya za a ce barka da cefane ba mata ga ka da kokarin yin cefane amma baka da mata ko kuma a ce maka barka da sauri babu gurin zuwa mm. ka fi kowa sauri ina za na canza ni kuma da sauri ka gan shi ya wuce akwai kuma komai faɗin gona tana da kunyan karshe duk faɗin gona sai kaga kunyarta ta ƙarshe duk inda mai mulki ya kai da daɗewarsa sai an zo wata rana ba shine akai ba wani to madalla kafin mu bude muku layin mu ku shakata da wannan wakar. To Zara. Kafin masu sauraro su fara kira bari mu ci gaba da karanto sakonni ko za ki karanto saƙon Ibrahim da Magaram. Da Magaram ba daga jamhuriyar Nijar. To Malam Ibrahim da magaran cewa ya sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokanan arziki wanda ya wahala a yanzu. Su kuma ragowar masu yi ana ah, musu kallon makwadaita. Ga wani cikin masu sauraron mu. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu. Ya suna malamin. Eh suna Abdullahi daga nan cikin garin lafiyan bare bare na Sarat State. To malam Abdullahi a cikin duka al'adan Hausa me ya fi birge ka? Eh abun da fi birge da al'adan Hausawa shine irin naɗin rawani din nan. Naɗa rawani? Yawwa da hawa doki al'adan Hausawa to shine ya fi bani sha'awa. Madalla. To kai wani irin kokari kake yi kaga cewa ka koya wa 'ya'yanka al'adan Hausa kai wai me kake yi ka raya al'adan Hausa? Eh abin da nake koya musu al'adan Hausa kamar ran sallah don sa maza su sa manya-manyan rigansu. Mm. Da hula da takalmi. Yawwa sai kuma matan su sa irin dogon hijab din da su tafi masallacin idi. Na gane. yawwa to abin da nake koya musu kenan a lokacin sallah to mun gode kwarai da gaske eh, da wannan bayani da kai mana malam abdullahi daga nasarawa yawwa abdullahi daga nan cingar lafiya nasarawa ah. to salamu alaikum alaikum assalam daga wani jiha ah, daga jihar sokoto sunana abdulrashid jola musa gwarba to malam abdulrashid daga jihar sokoto menene ya fi eh. birge ka cikin al'adun gargajiya a hakika al'adun gargajiya abu ne masu matuƙar muhimmanci a kasancewa ta na yi ni ne na hausa mm. na yi karatun digiri a ɓangaren hausa mm. a idan muka duba za mu ga dukkan mashi kash ga waya malam abdulrashid ya tsinke to yanzu bara in karanto muku saƙon ilyasu abubakar salamu alaikum Wa alaikum assalam. Yalla bai ko zaka dan matsa daga kusa da rediyon naka. Na kashe ma gaba daya. To madalla daga wani jiha? Daga Niger State Jobi da ni shehu suna na shehu Ibrahim. To malam shehu daga Niger menene ya fi birge ka a cikin al'adun gargajiya? wallahi kokowa da dambe kokowa da dambe <laughs> eh wallahi shi yasu fa shi yasu girge ne a abun nan din malam bahaushe ka ne ba bahaushe ba ne ba ne ne eh amma akai al'adan ka na nufawa menene ya fi birge ka ni na fi son da sha'awar kokowa da dambe da kuma tatsuniya to wani irin kokari kake kaga ka koya wa yaranka hello hello muna tare da kai wallahi abin da ya fi burge da ke nan ina samun hausa su rike wannan gargajiyar nasu wallahi yana da burgewa sosai kuwa. eh amma a cikin al'adunku na nufawa menene ya fi burge ka eh. tunda kuma kuna da al'adun gargajiya. muna da gargajiya muna da wake-wake da kuma da sauransu haka. wato kamar su simbobo eh. kenan eh, <laughs> to mun gode kwarai da gaske malam shehu da wannan ra'ayin naka. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To da wa muke magana? Kuna magana da Yusuf Muhammad Mai Yama daga jihar Kebbi. To Malam Yusuf Mai Yama a menene wani irin al'ada kake so ka gani an ci gaba da ita ko ba a manta da ita ba? To gaskiya abinda na yi so gani da yake da ni ɗalibi ne a sashen Hausa. To. To a cikin al'adun Mm, ina jin ka eh. malam yusuf muna jin ka eh, ina ji na ke tambaya au tambayar dama da zan maka shine menene ne yafi burge ka yafi baka sha'awa da kake alfahari da shi na gargajiya gaskiya bai fi kamar irin sana'o'in gargajiya ba irin su kira wanzanci irin su noma da dai sauransu to wani irin kokari kake kaga ka koya wa 'ya'yanka ko kuma 'ya'yan 'yan uwanka eh to kamar yadda nace miki ni ɗalibi ne a sashen hausa mm. musamman ma yana koyar da hausa din to mun samu wani kira daga jihar katsina da wa muke magana Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum salam. Da wa muke magana? ok da suna na ma da kanya karamar hukumar kawo ana cikin jihar katsina to muna jin ka ok to gaskiya na ji abin da kuke tattauna a kai akan al'adun hausa ko al'adun gargajiya da gargajiya na nufawa na yarbawa na bare-bare duka duka auki hadda na nuhawa da na bare-bare na kowa eh, ne ne ya fi burge ka al'adun gargajiya eh to gaskiya al'adun gargajiya wato kamar misalin irin hawan sallah nan da ake yi ah, ashe dai abu ɗaya ke burge mu ma ina son su kuwa wallahi wannan su nan ka hawan joni nishadi haka kuma da yan wasanni to mun gode kamar dai ga layin ya tsinke amma dai mun gode da ra'ayoyinku to zara ke me fi burge ki a cikin al'adar gargajiya hawan bikin sallah hawan bikin sallah <laughs> ni dai su kuwa da tatsuniya su ne abin da suka fi burge ni to madalla to masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wacce ta taimaka mana ta bada umarni Mrs. Julie Leathers Gresham da injiniyan mu na yau Mr. Jonah Cummings tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa. Zara Aminu Fage? Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.